الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau ashirin ga watan Rajab hijira Amin, sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in kuma yau ashirin da bakwai ga watan uku Ladiya, dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi namu da muke karanta waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na saba'in da biyar سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنا فدا منا إرن نوع إبادة دا سيدنا عبد الله anhu الله عنه يكيد Allah madaukakin sarki ya ɗabi'antar da shi akan son ibada musamman ibadar azumi da kuma ibadar sallah to ana ba mu labarin babansa ya aura masa wata yarinya kyakkyawa mai daraja daga cikin ƙurayshawa sai ya zama ba ruwan shi da ita da daddare ba ruwan shi da ita da yini da yini ya yi azumi da daddare kuma ya kiyamun laili da aka baban shi ya kai karasa wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi قال ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني sai babana Amr ibn al-As sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fashakani ya kai karata arsala ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam fa ataitu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika min in zo sai na zo fa qala li sai ya ce atasumu an-nahara ya abdullahi kana yin azumi da yini kun ga wata tambaya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar annabi sama aka ce ya ce sifli siyamaka bin nahar wa qiyamaka bil layl siffanta min ya kake yin kiyamun laili da daddare sannan kuma ya kake yin azumi da yini abdullahi ya ce asumul laila aqumul laila kullahu wa asumun nahara kullahu ni kullum azumi nake da rana da daddare kuma in yi sallah ba na barin komai to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a wannan hikima ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma ake son masu gyara su zama suna da irin wannan hikima kaga ya ce a tasumun nahara kana azumta yini qala na'am sai ce ina azumta yini na qultu qala wa taqumu layla kuma kana qiyamul layli da daddare kana tashi ke sallah da daddare qultu na'am sai na ce qala walakinni asumu wa afṭiru annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni a sunnata a matsayin wanda ya zo da wannan addinin asumu wa ufdu ina azumi wani zubin kuma in zama bana azumi wa usalli wa anamu sannan ina yin sallah sannan wani lokacin kuma in yi bacci wa amassu nisaa kuma sannan ina saduwa da mata kamar ba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kauda kai ya bar sunnata to baya ciki na baya tare da ni baya tare da ni baya cikin wanda suke koyi da ni laysa minni ay fa laysa min alladhina yaqtaduna bi baya cikin waɗanda suke koyi da ni saboda haka abin da kai ba koyi bane ka kiro kayanka وقال سيتي اقرأ القرآن في كل شهر kowane wata kai sauka daya ka samu khatma daya kai sauka daya a wata daya kullun ka kai izifi biyu ke duk mutumin da zai riƙe kullun yayi izifi biyu na alqur'ani haddashi za ta zauna mahaddaci ne in ba mahaddaci ne alqur'ani zai masa laushi ya zama kusan bai haddace ba amma kusan duk inda za a jawo zai iya samun wata dama da zai iya ɗorawa. annabi shi ne ya ce masa haka me alaƙar wannan da waccan ai abdullahi radiyallahu anhu ya kasance idan ya kiyamun laili a nan yake matsa ma kansa sai ya soke alqur'ani to shi manzala sun ya ce masa iqra'il qur'ana fi kulli shahr kowane wata kai sauka ɗaya ka samu fatima ɗaya kai sauka ɗaya ta isa qultu inni ajiduni aqwa min zalik sai na ce ya aikin Allah ni ina jin na fi karfin in yi wannan wato karfi na ya wuce a ce a wata in soke qur'ani su. tsaya ma'aikin Allah an takura mu qala faqra'ahu fi kulli asharati ayyam manzo su mai ce to duk kwana goma kai sauka ka kullum ya izifi shida ke, kullum ya izifi shida tunda ba za ka yi hasma sauka ɗaya a wata ba to duk kwana goma kai sauka kaga ya zama kullum zai yi izifi shida ke izifi shida so goma izifi sittin ke kuntu inni ajiduni aqwa min zalik sai na ce ya ma'aikin Allah ni ina ji na zan ina da ikon da zan yi fiye da haka ina jin karfin yin fiye da haka a ce kwana goma ya ma'aikin Allah sannan zan yi sauka قال فقرأه في كل ثلاثين to duk dare duk kwana uku ka sauka duk kwana uku ka sauka kaga ya zama kullun yi izifi kullun zai yi izifi izifi ashirin ke kullun yi izifi ashirin ثم قال صم في كل شهر ثلاثة أيام سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتي مسا أقوى نوتا كي أزم فانا أوك إما كي كي كي كي كي تحري أيام الجيز ka bibiyi kwanakin da ake ce musu kwanakin farin wata sha uku sha uku sha biyar ka yi haka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar yin azumin waɗannan kwanakin qultu inni aqwa min zalik shi ya ma'aikin Allah wallahi ƙarfi na ya wuce ya haka an takura min ina matashi lafiyayye a ce a ce a ce a ce a wata in yi azumi su uku hmm? sauran kwanakin duk kuma in zama cin abinci nake da rana qala falam yazal yarfuquni hatta ko yuraffiquni hatta qala annabi sama bai gushe yana ta sassauta mini yana ta sassauta mini ko kuma yarfuquni annabi sama bai gushe ba yana ta kasancewa tare da ni a magana ya faɗi ni ma in faɗi hatta qala han manzon su ne yace sum yawman to ya azumi yau wa aftir yawman gobe kuma ka huta fa innahu afdalu siyami wa huwa siyamu akhi dawuda alayhi salam kai azumi yau gobe ka huta yau kai azumi gobe ka huta wannan shine afdalu siyami ba'da siyamin fardi bayan azumin farilla to shine azumin da yafi kowanne ba azumin da ya fi shi kima a wurin Allah annabi ya ce huwa siyamu akhi dawuda kuma wannan shine azumin dan uwana dawudu alaihi salam siyamu dawud alaihi salam yasumu yawman wa yuftiru yawman akhar yau ya azumi gobe ya huta haka annabi dawud alaihi salam yake aji to daga nan annabi sama ya tsaye da shi a riwayar bukhari da muslim cewa yi ya ma'aikin Allah inni utiqu akthar min zalik ya ma'aikin Allah ni zan iya fiye da haka Ban ne in ci gaba da tsarin da nake asumu kulla naharin kowace rana in azumi manzo su ce la afdal min zalik bayan wannan ba kuma azumin da ya wuce kana wuce wannan to ka shiga bid'a ka shiga ka ce kullun sai ka yi azumi la samu man sama daha ba lada ga azga mutumin da ya azumta azumin kowace rana kullun yace sai ya azumi to bai da lada la sama nan nan nafyul ajli ake ko kuma nafyul mashru'iyya ba a halatta ba ba wannan azumi a cikin musulunci to kullun ya zama cikin azumi yake siyamu dahari a ba قال حسين في حديثه ثم قال صلى الله عليه وسلم حسين رحمة الله عليه يتشي أتشن حديثا سي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي باين يا فتا مع عبد الله والنبك توسي يتشي إن لكل عابد شرة هو الذي بمشاعي شرة مشاعي نشاط وحيوية wani mai bauta to akwai lokacin da yake da nishaɗin yi wannan shirra ɗin ta tsulu au taqsur ko ta tsawaita ko ta zama yakada wani kulli shirratin fatara sannan kowane nishaɗi kuma yana da lokacin da yake yankewa din nishaɗi yana da lokacin da za ka yanki shababun yali talihi shaykhukhatu daga tsufa daga daga ƙuruciya to akwai tsufa kaga shababun shirra wa shaykhu shaykhuhatun fatra ƙuruciya ita ce karkashin da nishaɗin ita kuma tsufa ita ce ita ce fatra yankewa as-sihhatu shirra sannan wasu kuma fatra lafiya ita ce nishaɗi da tarsashin da mutum zai sama idan ba lafiya sai gaba zai iya komai ba kun gani akwai duk waɗannan sannan alfarahu shirra sai ya zama mai wa shugulu fata dama da mutum yake da ita to ita ce karsashinsa me kuma yankewa karsashin shine rashin dama shine shine shugul mutum ya zama abubuwa sun mushi yawa sai ya zama kana son yin abu ba za ka iya yi ba to kun gani imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin ko dai ya kasance wannan kartashin da mutum yake da shi sai ya zama ya kai shi zuwa ga yankewa ya kai lokacin da zai zama sunna yake bi to yanzu ya kai matsayin da ba zai iya yi ba wa imma ila bid'a ko kuma ya zama bid'a mutum bid'a ce ya kwaso ma kansa ya kai lokacin da kuma ba zai iya ba faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada duk wanda ya fara aikin sa da karsashi har lokacin da rashin karsashi zai zo masa kuma yana kan sunna to faqad ihtada wanda ya samu shirya shine shiryayye a wurin Allah ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك أما aka kwaso قاسوشي ya je yana da karzashi ashe bid'a yake yi kishiyar sunna to faqad halak amma ya zama halakacci so da abin da ake bukata shine alaikum hadiyan qasida haka manzo su mai ba da umarni alaikum hadiyan qasida ku zama kullun abin da kuke shine hadiyan qasida ku zama sisa sisi daidai ruwa daidai kurji daidai ruwa daidai tsaki haka ke bukatar musulmi ya zama ba a san ya je kwaso abinda ba zai iya yi ba irin tashin kukin keken ɗan ƙauye ya taso wurru shi ke na kafin wani lokaci kirjin shi ya bugu zuce shi ta gaji shi ke nan ba zai je kai inda ake son ya kai ba shi ya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta aikin addini da abu da abu uku tafiyar safiya sannan da tafiyar da mutum zai yi da maraice sannan kuma da tafiyar da zai sai ya ce wa shay'in min az-zulja da daddar mutum ya dan iba dan kadan da safa an fitar da shi in aka yi tafiya da safa gaduwa kenan daga nan aka kai kila rana ta yi da azahar to sai a samu hutu sai a samu sai a samu marhala ya samu wajen hutawa a ci zango to kuma ba za a tashi a ci gaba da tafiyar ba sai rauha da yamma sai kuma a tashi a fara tafiya da yamma ana tashi aka yi tafiya da yamma sannan in yamma an dare sai a huta sannan kuma sai a ɗibi wani ɗan abu daga cikin dare sai mun sama a wancan ya ce gaduwa ya ce rauha amma a wajen dare sai ce wa shay'in min ad-dulja amma da daddare ku ɗiba abin da za ku iya ɗiba mun gane to kun ga ita ce ka'ida قال الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي باين يا كاونا حديث أتشن سير علام النبلاء كما يد أقشى mana سير علام النبلاء كتاب تاريخ وتربية littafi ne na tarihi kuma littafi ne na tarbiyya shi yasa ya kasance idan al-Imam ya sa wata sira da sai yayi fiqh sai ya kawo tarihi sai ya kawo abin da za ka fa'idanci da shi a cikin wannan abu da aka baka na tarihin wannan mutum sai ya ce aqallu maratibin nahyi an tukraha tilawatul qur'ani kullihi fi aqall min salasi mafi karancin matakin hani shine a ce makaruhi ne mutum ya zo ya karanta alqur'ani ga baki ɗayansa fi a min salasin a ƙasa da kwanaki uku fi aqalla min salati layalin kenan ƙasa da kwana uku a ce mutum yayi sauka ƙasa da kwana uku wannan ba a so فما فقوها ولا a من تلافي أقل من ذلك لا فما فقوها باتك mutum ba zai fahimci sakon alkur'ani ba wala tadabbara kuma ba zai cincintini ba kuma shi ƙur'ani maqsidin saukar da shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ya wa liyatadakkara ulul alba Allah ya zargi waɗanda ba su tadabburi yace afala yatadabbaruna Wa lauka na min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha ko an kulle zukatansu ne shi yasa ba su fahimta alqur'ani سورك مسلمي أنا سنة قرنت القراني ليدبر آياته وليتذكر ما فيه من العبر والوعظ يتايا يقولي تبسي تنتم تني قمد أبن لك تشن القرآن نوأزو زاد أبا بن قلا لكم إذنك إذنا شيني وانا سورك دم تيم اللي قرنت القرآن أثر قانا أكو بزي سامو فكه بسنن بزي سامو تقبوري من قاني saboda kada mutum ya ɗiban ma kansa abin da ba zai iya ba a ɗorewa al-imamu zahabi rahmatullahi alaihi zai kawo mana wani kaman ka ce al-mashru'ul yawmi lil insani al-muslim al-mashru'ul yawmi at-ta'abbudi al-mashru'ul yawmi at-ta'abbudi lil insani al-muslim zai kawo mana wani tsari na kullun kullun da mutum musulmi ya kamata ya tafi akansa a babin ibada zai lissafo ana buƙatar kai kaza ana buƙatar kai kaza to idan ka shagaltar da kanka kullum sai ka ce sai ka yi kwa sauka ko kullum kwana kasa da kwana uku za ka rika sauka to za ka yi za a sami gibi a game da wasu abubuwa kuma da ana buƙatar su a cikin ibada Allah shiganar da mu wallahu a'lam